garin Shimfiɗa yana da tazarar kilomita talatin daga cikin garin Jibiya. Kimanin mutum dubu sha biyar da suke rayuwa a garin na Shimfiɗa yawancinsu manoma ne. Inda suke noman hatsi irinsu dawa, gero, masara da dangoginsu. abin yanzu ya zama tarihi sakamakon matsalolin tsaro da suke fama da shi. Malam Muhammadu mazaunin garin na Shimfiɗa kuma ɗaya da ne daga cikin wakilan al'umma na garin. Ya shaida mana halin da suka tsinci kansu sakamakon hare-haren 'yan bindiga. Mutanen Shimfiɗa ne. mun fara samun damuwar matsalar tsaro kusan shekara goma da suka wuce amma an kawo mana jaman tsaro sama da shekara takwas muke tare da su har an kai wajen lokacin da in za a yi tafiya ko cin kasuwa ko wani abu ya kama na uzuri dole sai an yi mana rake jami'an tsaro saboda yanayin da garinmu yake ciki daga gurbin bora zuwa garinmu yana daukan kamar kilomita goma kuma hanyar jeji ce babu kwalta to wannan dalilan ne yasa matsalolin yanayin gari yana cikin tsakiyar daji to matsalolin tsaro ko ina gabar da yamma kudu da arewa gaba daya ko ina akwai yan ta'adda shi ya kawo idan za a yi tafiya sai da aka kai fagen sai an nemi rake jami'an tsaro. na shimfiɗa a yanzu yana ƙarƙashin iko ko kulawar mahara wato 'yan bindiga. ƙauyukan da ke kusa gare mu kamar hannunsu suke domin ba komi na gwamnati hannunsu ma'ana ba malamin makaranta a wurin ba malamin asibiti a wurin ba jami'in tsaro a wurin malam muhammadu ya ce sun yi hijira kacau kaf ɗinsu sun baro garin na shimfiɗa sun dawo jibiya domin domin tsira da rayuwarsu mun rasa ƙananan yara guda takwas a ƙoƙarin tserewa 'yan bindigar garin shimfiɗa ba mu da aminci har ta kai tafiyar rabin kilomita ba ka da tabbacin dawowa da rayuwarka. Rana zafi inuwa ƙuna yanzu ina za mu sanya kanmu? in ji wata da ke gudun hijira a cikin garin Jibiya. Daidai da hayan ƙorama mu ba ka tsallaka a kaje, kaje ka yi noma. ba a da za a ka hita sannan hanyar nan in kawai ga wani mutum ya shigo hanyar mu to ko dai mai kashe ka ko mai kama kai kai ka hannun barayi don haka muke lungun in ba mu waya ba mu magana zuwa zumunci ba magana makaranta ga yara ba magana makaranta ga 'yan manya-manyan yara haka samari ba asibiti ko ma akwai asibitin ba malamai malamin mu ɗaya ne kuma komin dare ne za a zuwa a je a kira shi shi ma yana iya kokarin shi amma ba kayan shin mu ba 'yan ƙasa ba ne ko ba mu da 'yancin rayuwa ne ashe ba za mu iya samun gata daga gwamnati ba inda har za mu ba wa Nijar kayan masarufi da ababen more rayuwa. Me yasa ba za a iya samar mana da kwanciyar hankali a garuruwanmu ba? Irin waɗannan tambayoyin ne ke fitowa daga bakunan 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a garin Jibiya. to yanzu in ba a dauki mataki ba shi ina mutanen nan zai mun sani ka bar kasar ka ce ka tafi wata kasa ba alheri ne ba abun kunya ne mu gare mu ma a ce mun yi Nijar wadata mun yi ta yawan jama'a Nijar mun yi ta arziki wurin mu muke kai masa abinci wutar lantarki ma ta Nijar daga Najeriya aka ja ta aka amma a ce dan Nijar wai shi zai taimaka ma dan Najeriya wannan abun kunya ne ba mu ji daɗi ba mu ba mu ji daɗi ba a ce mutunan Najeriya na tashi yana tahiya Nijar ana ba shi taimako ba abun kunya ne ga gwamnati saboda komi ne ne da wuta ma ta cikin Nijar daga Najeriya aka ja ta aka kai masu noma in aka yi haka ake ɗaukar shi a kai Nijar amma Najeriya sai gashi abu ya taɓarɓare mu wai mutumin Nijar shine ke taimakon ɗan Najeriya akwai abin kunya gwamnati ta yi wani abu.